قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منعيم الله تبارك وتعالى وديا من سيك دعوة دموانا درسينا القرآن من جرمة وما منعشكين سورة المؤمنون كافر رمضان من جاني أكن آية وتو uku fadin Allah tabaraka wata ala da yake kayo mana labarin waɗanda suka kafirta suna inkari cewa idan sun mutu sun rududdige a cikin ƙasa ba za a tayar da su ba wato zuwa wata sabuwar halitta suka ce ma an musu irin waɗannan alƙawura ɗin su da iyayensu a kan cewa ɗin sun mutu za a da su amma har yanzu ba su za an ta da iyayensu ba ballantana su don haka suke cewa wannan tatsuniya ce kawai wanda annabi ke karantawa to ne Allah baraka wa ta'ala zai mutu wasu tambayoyi waɗannan tambayoyin duk wanda ya ji su amsa ta kawai dole ya mai da ita zuwa ga Allah ne domin babu wani wanda zai iya ba shi amsa in ba shi Allah ba ko kuma babu wani wanda za ka ce shi ne da wannan amsar dole dai Allah ne kawai ubangiji yake cewa ka gaya musu kulli manil ardu wa man fiha ga ya musu ya muhammad limanin art wa ke da ƙasa wa man fiha da wanda ke cikin ƙasar waye ke da su ku ba mu amsa in kun cumta lamuna in kun kasance kuna da ilimi waye wannan ƙasar kai? waɗanda suke rayuwa a cikin tafi waye yi su wato har gwamnoni ma kenan ko duka allah da ya yi su har ma da shugaban ƙasa kowaye ma wanda ke cikin ƙasa wai a gaya masa mallakar waye mallakar allah ne lamarin ya yi girma da yawa don haka to kowa sai da hankali ya yadda cewa shi bawa ne kuma kaya ne na ubangiji wanda ya ajiye a cikin ƙasa kuma da ƙasar da wadda ke cikin ƙasar duka na allah ne ba na kowa ba ne shi yasa idan allah ya yi ajiyarsa ka zalunci ajiyar da ya yi to akwai matsala don haka karka yadda ka shiga wannan kasar ka mutu a saka ka a ciki akwai zaluncin wani da ka zalunta domin za ka koma wajen wadda ya mallaki kasar ya mallaki abin da ke cikin kasar ya kuma haramta ma kansa zalunci ya haramta ma waɗanda suke cikin ƙasa ɗin zalunci yanzu idan ka yi zalunci ka koma wajen mai ƙasar kuma kai kana cikin ƙasar kuma ka koma gurin wanda ya haramta zalunci kuma ya ce maka haramun ya zaluncin a tsakanin sannan kai ka zalunci mutane kuma ka dawo gunsa ya za a yi so akwai matsala Allah ya ce ku bani labarin wannan kasar da abin da ke cikinta in kuna da sani ka ya ƙodo na lilla da sannu za su ce Allah ne kowa ka tambaya ƙasa ta waye amsar sa ne ta Allah ne ko ko da ko an na masa wani bangare yana mulkar su amma dai ya san cewa komai na Allah ne ba nasa bane sai Allah ya ce afala zakaru ba za ku tuna girman Allah ku yi imani da Allah ba ba za ku tuna ba tambaya ta biyu ya sake cewa qul man rabbus samawati sab'i ka tambaye su ka gaya musu man rabbu samawati sab'i wane ne ubangijin sammai guda bakwai wane ne ubangijin sammai guda bakwai a cikin mun nan ko sama ta ɗaya ba wanda ya taɓa zuwa ko ko akwai wata kila hau jirgin sama ko zuwa ina zuwa ga jimare da kuma ɗan inda ya zazzagaya da ke aka dawo da kai amma dai sama ta ɗaya baka je ba balle ka san yaya take balle ka yi rinto a gudun, amma yanzu ka ga ita ƙasa akwai masu rinto su ce ƙasar su ce ko ko gwamnati ta buga kirji ta ce ƙasar ta ce duk da cewa ta san ba mallaka ce ta haƙiƙi ba wanda yake da mallaka ta haƙiƙi ne wa shi ne Allah amma dai ya dan mallaka maka wani bangare ka gama abin da zaka yi nan ma kuma in kai zalunci ka dawo mu maka hisabi ya wuce hakan ba to sama kan dama ba wanda ya taga sai dai kawai a yi cewa wannan sararin samaniyar mu ne ko kada wani ya keta amma a buɗe kofar ku shiga ka kuce saman kuce ba ku da wannan iko ba yi wannan ba har yanzu ba wanda ya samu wannan damar to Allah ya ce a tambaye su waye da wannan wa rabbul arshil azim a tambaye su wane ne ubangijin al'arshi mai girma al'arshi Allah ne ke ba da labarinsa babu wanda ya san yadda yake a cikin munna. nan sai yadda Allah ya suranta shi ya faɗa a littafinsa kawai ko nan ma amsa su shi ne sai ya ƙudu na lillah da sannu za su ce na Allah ne Allah shi ne da sammai bakwai Allah shi ne kuma ubangijin sammai bakwai Allah kuma shi ne ubangijin al'arshi mai girma da sai Allah ya ce kulka ka gaya musu to in ku haka ne a fala tattaku. yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku ji tsoron Allah ku tsare masa dokokinsa ba abinda yake so a yi a yi abinda baya so kuma a bari tambaya ta uku Allah ya sake kul ka gaya musu ya Muhammad man biyadihi malakutu kulli shay'in wane ne wanda a hannunsa mallakar komai yake mallakar fa komai jama'a har zaben 2027 fa duk mallakar Allah wallahi ba mallakar gaba da illa kai ta jire jirenka in Allah ya rubuta ka cikin ka ya yi dole sai ka bani amma dai muna fatan Allah ya kada wasu kan ko baka ji bare <laughs> mun je muna fatan Allah ya kada wasu wallahi ya turmusa su eh ba dai kawo suna amma dai kowa yana da ishara ya san inda zai kai eh, duk wani azzalumi gaba ɗaya wanda za su zalunce mu Allah ka rusa. karka ba su dama duk wanda yake da burin ya cutar da mu hususan arewacin nan duk wanda yake da nufin Allah ya zalunce mu Allah ka rusa shi ka sa shi ya tafiya ba waiwaye eh yayi gaba gaba ta can wane ne yake da mallakar komai malakutu kulli shay'in mallakar komai a hannunsa yake waye da wannan sai ce wa huwa yujiru shine mai tsaro wala yujaru alaihi ba a tsaro a kansa ba wanda zai je fadar ubangiji ya ce ya zo ya kawo gudumawar tsaro saboda haka yanzu yan adawa sun maka yawa Allah don haka bari mu kawo taimakon tsaro ana yi ba wanda ya isa wallahi Allah shi ke tsaro ba a tsaro a kansa. a wata ayar cewa yake wa huwa yut'im wala yut'am shine mai ciyar ba bai ciyar da shi ubangiji yake ku bani labari in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna da ilimi sayaquluna billah nan ma amsa za ta ce da sannu za su ce maka Allah ne na Allah ne wannan kullu sai Allah yake to ga ya mutu Fa anna tusharu ta ina ake kawar da hankalin su ake sihirce su, ba sa gane ubangiji cikin waɗannan tambayoyi guda uku da Allah ya yi duk mai hankali ya sallama ma ubangiji to ta yaya za a yi ka san waɗannan amsoshin na Allah ne kuma ka kasa yi imani da Allah idan ya ce ka yi ka ƙi in ya ce ka bari kuma ka ƙi bari wai ta ina ake kawar da hankalinka ba ka iya gane wadda yake da wannan iko shi ya fi cancantar ka masa bauta bal Allah yake ba haka ba duk waɗannan amsoshin ma ubangiji yi na'un bil haf Wala mun zo musu da gaskiya kuma kowa ya ce da Allah ya zo da gaskiya ko tana domin wani bayani ko ba wani dogon bayani da za a maka ka san Allah da ya zo da gaskiya cikin waɗannan tambayoyin duk ya cancanci a baki amsa ko da cewa shi ne yace mun zo da gaskiya in ji Allah wa innahum duk sauran yan yayayen nan da ka sani da yan kankan ba da ware ne da kafiran da duk waɗannan dukkan su Allah ya ce wallahi su la kazibu da makaryata ba su zo da gaskiya ba mu muka zo da gaskiya in ji Allah bari mu ga bayani da malam ibnu kasir yake akan waɗannan ayoyi yake cewa yuqarriru ta'ala Allah yana tabbatarwa wahdaniyatahu yana tabbatar da ɗayantuwarsa ko mutum baya so ko yana so ya san waɗannan tambayoyin Allah kaɗai ke da wannan ikon kadai shi ya mallaki ƙasa kadai shi ne ubangijin sammai da ƙasai kadai Allah shi ne ubangijin al'arshi kadai a hannunsa mallakar komai yake kadai shi ne yake tsaro ba a tsare shi kowaye aka tambaye shi dole ya ce Allah ne wannan sifar ba wanda za ka ba duk shugabannin duniya ba wanda za ka ba shi wannan sifar ko akwai duk sarakuna da malamai da 'yan siyasa duk na duniya ba wanda za ka ba shi wannan siffar Allah ne kaɗai yake da shi shi ne mai ƙasa an gane shi ne ubangijin sammai guda bakwai shi ne ubangijin al'arshi shi ne mallakar komai a hannunsa yake shi ne mai tsaro shi ne ya zo da gaskiya shi yasa malai ce yuqarriru ta'ala Allah yana tabbatar da wahadaniyatuhu wato tsayantuwarsa akan waɗannan al'amura ba yi da na biyu saboda babu wanda ya mallaki babu wanda ya tsaya shi ya halitta sama shi yasa wani gurin ma ana cewa amda shirkun fi samawa ko a cikin sama akwai wanda ya yi tarayya da mu lokacin da za mu halitta ta ya kawo gudumawarsa akwai babu Allah shi ne kaɗai anan yake tabbatar da wahadaniyarsa wa istiqlalahu da kuma ‘yancinsa shi Ubangiji shi kaɗai yake da ‘yanci da mallakar ɗayantuwarsa akan wannan da ɗaukakuwarsa khalqi da halittarsa duka wa tasarrufi da tasarrufin sammai ɗin da tasarrufin ƙasan da tasarrufin wato abin nan al'arshi da tasarrufin mallakar komai da tsaron da yake yi da komai duka shi kadai ne ba wani mai taimakonsa wal mulki da mulki na sarrafa waɗannan abubuwa akwai wanda ya tarayya da Allah a ciki balle a ce wani lokaci can sojojinsu sun tsare a sake bude fotar za a sake ɗaukan wasu wa ya taɓa jin an yi wannan tun da ake akwai wani abu da ya zo wanda Allah ya bukaci ku kai masa gudumawa ba mu a hankali liru shi da Allah ya ce yayi wannan domin ya shiryar inji malam ila annahu allazi la ilaha illa huwa don ya shiryar da mutane cewa babu wani wanda za a bautawa da gaskiya sai wa sai shi Allah shi kada ya cancanci ibadar wala tambagil ibadatu ibada bata kamata ba ga wani illa lahu sai shi Allah kadai wa'adahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya duk wata ibada wa za a yi ma Allah za a yi ba wanda ya cancanci a masa bauta sai shi Allah ne wani haza saboda haka kala yace li rasulihi ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon an ya kula lil mushrikina ya gaya wa mushrikai masu haɗa Allah da wani masu bautar gumaka al'abidina ma'ahu ghaira waɗanda suke bautata ma wani tare da Allah suke haɗa Allah da wani suna bautata masa Allah yake ma annabi ka gaya musu al-mu'tarifina lahu bir-rububiyya waɗanda suka yi furuci da rububiyar Allah rububiyya shine irin tambayar da aka musu dole su dawo su ce Allah ne wannan rububiyya su sani cewa wa annahu la sharika lahu fiha Allah bai da abokin tarayya a cikin wannan sammai a cikin waɗannan sifofi nasa wa ma'a tare da wannan faqad ashraku ma'ahu fil ilahiyya suka zo suka yi tarayya da Allah a cikin ilahiyya su ba su yarda su bautata ma Allah shi kaɗai ba suna bautatawa da gumakansu suna cewa gumakan za su kai su kusa da Allah wannan shine hikimar su fa abadu ghayrahu ma'a suka bautata ma wani Allah tare da Allah ma ikrafihim tare da furucin da suke yi cewa annan lazina abaduhum cewa waɗannan da suka bautata ma kan nazu, la ya kuluku na shay'an ba sa iya halitta komai ko ka bauta ma gunki ta kai da kanka dai kagan gunkin ka baya halittar komai ba shi ya halitta ka ba ba shi ya maka rai ba ba shi ya maka abinci ba ba shi yake shayar da kai ba ba shi ya baka lafiya ba ba shi yake kawo ruwan sama ba duk abubuwa da ka sani ba shi yake yi ba kana dai bautarsa ne a banza kawai la ya na shay'an ba su iya halitta komai ba wala na shay'an kuma ba su iya mallakar komai ba an gane wala yastabduna bi shay'in ba sa iya ma fitar da komai ko bayyanar da komai ko kuma ba sa iya lalatar da ma komai ba abin da gunki yake yi ba zai kashe ba zai raya ba ba zai sa rashin lafiya ba zai hana ka kuɗi ba ciwo ya kama ka ba zai warkar da kai to me amfanin ka bauta ta masa wanda zai iya baka arziki ya da kai ya baka lafiya ya kashe ka ko ya rayar da kai ya baka lafiya ya maka hankali wannan shi fi cancantar ka bauta ta masa bal i'taqadu ba haka ba sun yi itiqadi annahum cewa su yuqarribunahum ilayhi zulfa wai waɗannan gumakan za su kusantar da su ne zuwa ga Allah ko kamar suna bauta ta musu ne a matsayin kamun kafa to amma kamun kafa ma ka kama wanda zai iya magana mana kuma sai ka kama kafa da wanda ba zai magana ba yanzu gunki a sassaƙe kawai shi kenan ko an gina shi da suminti ko an sassaƙa shi da katako ko an yi shi da ƙarfe to shi kenan baya iya magana dan adam ya rasa Allah to ya fi dabba lalacewa in dai ka rasa Allah to shi kenan ka fi dabba lalacewa domin ai gara dabba ana iya yanka ta a ciko amma gunki a sassaƙi katako to shi kan me zai maka shi ba zai yi magana ba yau inda wani raƙumi ne ko wani abu ka ajiye kana bauta masa in kaga zai mutu za ka iya yankawa gidanka ya wadatu da nama amma katako me zai maka kuma da katakan haka haka suke sun riƙe su a matsayin alloli kai Allah ka shirya mu wai suna yin wannan ne dan ya kusanta su zuwa ga Allah to ai kaga dan dama daman ta wanda zai yi magana ko wata kila in ga gaban Allah ya ce ga mu mun zo ko misali to ka ta ko yanzu gunkin ta ko kawai shi kenan ka je da shi gaban Allah ka ajiye ka ce to ga shi nan kai magana ko ayyaya ai ba hankali a ciki wannan ita ce tsaka Allah ka shirya mu suna cewa ma na abuduhum ba ma bautata musu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah kusantawa faqala to shine sai Allah yace to a ga ya musu qul liman al-ard a tambaye su wannan kasar tawaye waye mallake ka su ne suka mallake ta waɗannan gumakan wa man fiha da wanda ke cikinta na ɗan adam ko na mala'iku ko na aljanu ko ma sauran halittu duk waɗanda suke ciki mallakar waye mallakar Allah ne ai man malikuha wane ne mamallakinta allazi khalaqaha wanda ya halitta ta wa man fiha da waɗanda suke cikin ƙasar minal hayawana na daga dabbobi da aka tattara aka halitta a cikin ƙasa mallakarwa ba bata da tsirrai iri daban-daban wasamarat da 'ya'yan itatuwa daban-daban iri sunufin makhluqat da sauran dangogin nau'o'in halittu da muka saka a cikin ƙasa Allah yana tambaya na waye in kuntum talamun in kuna da ilimi ku ba da amsa ku ce ga ga waɗanda suka yi ko ko yanzu ka ce ga gwamnan garin ku shi ne tsirran dawan nan duka shi mu da masarorin ku da jigawar ku duk shi ne ko illa iya gaba in ya gama kokari ya ba da tallafin taki ko nan ma ba dole ne ya tsirar da amfanin ba in ya yi ƙoƙarin kenan in ba ya ƙoƙarin ba kawai a zazzare muku idanu a wuce shi kenan sai ya kudu na lilla ubangiji ya ce dole su da sannu za su sai allah ne wannan amsar ko suna so ko ba ta so ita ne za su bayar dole kawai waye allah dole allah ne saboda ba wanda ya isa wallahi ya ba da amsar cewa gwamnan garinsu da ya musu gero da dawa da masara da komai kuma ya shimfiɗa musu ƙasa shi ma ya samu allah ya shimfiɗa ƙasar ne aka ce wani dan mulkin sa aka ya tafi ko to allah ya sauke ai fa ya lak za su yi furuci da gare ka za su ce bi anna zalika lillah wahdahu wannan fa Allah ne shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya fa idza kana kadhalik to idan amsa ta zamanto kamar haka idan amsa ta zamanto kamar haka to shikenan zai zama kul sai ka ce musu afala tazakkarun to me yasa ba za ku tuna ba ku bi Allah idan amsar ku ta zama na lak za su furuci da haka a gare ka ya Muhammad su ce bi anna zalika lillah cewa ko wannan abun na Allah ne ba wani wanda yake ce wannan in ba Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya fa idza kana kadhalik idan amsa ta zamanto kamar haka kulto sai ka gaya musu ka ce afala ta shin ba za ku tuna ba ai Allah ta zakaru na annahu la tambagil ibadatu illa lil khaliqir razzaq la li ghayri ai kamata yayi ku tuna cewa lalle bai kamata ba a ce ga wata ibada ta kasance ga wani ba illa lil khaliq sai ga mahalicci shine Allah ar-razzaq wanda yake mai azurtawa la da gairi ban da wani ya sake cewa kulto ka gaya musu man rabbus samawati sab'i wane ne ubangijin sammai guda bakwai ko rabbus samawati sab'i ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim da kuma ubangijin al'arshi mai girma ai man huwa khaliqul alam wane ne mahalicin talikai gaba daya al'ulawi waɗanda suke maɗaukaka bima fi min al-kawakib nira, da waɗanda suke na taurari masu haskakawa wane ne ubangijinsu wal mala'ikatul khabi'ina lahu da mala'iku masu ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah wane ne ubangijinsu fi sa'iril aqtar wato daga sauran satekun duniya gabar da yamma kudu da arewa mala'iku sauran halittu maɗaukaka, rana farin wata taurari da sauransu duka daga dukkan kowace jiha ɓangarori kenan kowace nahiya in ka tambawa ya yi su Allah ne ba wanda ya mallake su sai Allah wa man huwa rabbul arshil azim banda wannan kuma to wane ne ubangijin al'arshi mai girma ya'ani abin da yake nufi shine allazi huwa saqful makhluqat al'arshin da yake shine rufin saman halittu duka gaba daya kowa ya daga idanu mai yake kallo kowa ya taji ya ga sama ne bai san lokacin da aka yi ta ba kowa ya taji ya ga taurari ya ga rana ya ga farin wata ko ko baka taba ganin mala'ika ba dai an sha baka labarin cewa mala'ika halittu ne na Allah ko baka ga aljani ba an dai maka aljanu halittu ne na Allah dukkan wani abu kudu da arewa gabas da yamma in banda Allah ya yi sai ba za ka san Kudu ba ba za ka san kuma arewan ba ko ko za ka sani ba ka iya sani duk waɗannan sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi to kuma da ya yi su sai ya yi rufin al'arshi sama da su wannan ne al'arshi mafi ɗaukaka waye ubangijinsa ne Allah tabaraka wa ta'ala ko kama ja a fil hadis haka ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam allazi rawahu abu daud hadisin da abu dauda ya ruwaito an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi annabu qala yawa annabi ya ce sha'anullahi a'azam min zalik sha'anin Allah ya fi karfin ma haka ana dai kawai duk waɗannan abin da ake ana baka misali ne da abin da hankalinka zai iya ɗauka an gane ka san sama shi za aka baka misali da ita kana kallon baka iya kewaye ta da ilimi ba ka san ƙasa shi za ake baka misali da ita baka iya kewaye ta gaba ɗaya da ilimin ka an nuna maka Allah shi ne mamallakin komai an baka misali da shi saboda kai ma kana da wata 'yar mallaka da Allah ya maka ba wanda ya mallaki wannan saiwa sai Allah shi yasa sha'anin ubangiji ya fi karfin duk abin da aka baka labarin Allah shi kadai ne ya san kansa da kansa amma duk wani mai bayani zai bayani ne iya gwargwadon abin da an gani girman ubangiji ya wuce duk yadda hankalinka ya iya ganowa to Allah ya wuce wannan domin hankalinka baya iya suranta ma ubangiji da cikakkiyar wato kamalar tunda ai la yudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar duk abin da zaka iya bayani da kwatance wala Allah hankalinka ne yake iya idrakin wannan abu ko kuma hankalinka ne yake iya ganin wannan abun ya bada bayani to amma wancan ya wuce hankalinka dan hankalinka baya iya ganin sa baya kuma iya ta shi na haka anin Allah ya wuce da duk kake tsammani an gane inna arshahu wa su'a al-arshi Allah ala samawa ko samawatihi al'arshinsa yana kan sammanta ne haka ba yake haka yi wa ashara biyadihi mislun wato al-qubba ko zala ya nuni da hannunsa kamar yadda yake abin hannu ko abin zobe misali shanin ubangiji idan ka ɗauki duniyar gaba ɗaya da waɗannan sammai ka jefa su akan al'arshi to za su zama to kamar taro ne ko za a ce sisi ko dai yaran wannan zamanin ba zai iya sanin taro ba ko na da ya bayan yanzu su san taro ba ko ko sisi gara ma ko shi daga dan baya-bayan nan ne ba. amma taro wani irin kudi ne wadda wani yanzu in kace taro idan zai san to ji kenan ka san kwandala kwandala ko ita ce naira nan da ake yin ta yanzu an daina ma irin ta ko ba a yi an gane to idan ka ɗauki samman nan da muke magana ka jefa su akan al'arshi to suna to kamar kwandala ce idan ka ɗauka ka sa ta a tafin hannunka an gani to kwandala a tafin hannunka da tafin hannunka da kwandala wannan ne ya fi girma tafin hannunka ya ninka kwandala sau nawa ko to zai ka kaddara cewa duk girman wannan duniyar ko wani yanzu ko da bai taɓa zuwa ba bai taba zuwa abuja ba ko abin nan bai sani ba banda iya bamban nan a nan ya gama kauyancinsa kuma in ba sa ba a nan ma zai mutu bai taba zuwa ko ina ba to in ka tashi kwatancen masa duniyar ma tukunna bai ma santa ba bai ma santa ba daga nan zuwa lagos kilomita nawa ne ka gani kilomita din da yawa to shi dubu da wani abu to shi bai taba ma zuwa kano ba balle ya san kano ta kai kilomita 400 ya yi awa shida a mota yana tafiya wannan ma bai sani ba yana na yana buga ƙauyen jinsa a garin so kaga wannan duniyar ma kanta bai sani ba ballantana ya san girman ta to yanzu idan ka ɗauki najeriya daga gabashinta zuwa yammacin ta iya ta kilomita nawa ne najeriya gaba daya now yanzu najeriya ba gaba ɗaya idan ka ɗauke ta fadinta gaba ɗaya watakila bai kai wata jiha ba ba a irin ƙasashen china nan to ko daga gwanzu idan ka shiga jirgin sama zai tashi zai yi awa kudu da kai zuwa beijing eh wadda ya kai daga najeriya zuwa saudiya to wannan duniyar dukkan ta yanzu idan ka tattara ta gaba daya ka tattara duniyar gaba daya da samman sai ka jefa su akan al'arshi su ba su kai kwandala a tafin hannu ba akan girman al'arshin ubangiji to ka san sha'anin Allah ko ya wuce wannan ko to sha'anin Allah sha'anuhu azim azam min hada duk bayanin da Allah ya maka yayi maka ne gwargwadon yadda hankalin ka yake amma sha'anin su ya fi karfin haka ya fi ƙarfin haka to kuma kar manta ka in ka tashi daga saudiya ai daga najeriya za ka tafi saudiya misali sai a ce maka an fita daga najeriya ko a ce ma an shiga chadi ko daga chadi an shiga sudan daga sudan ba shi ne ka tsallake ƙasashe nawa kenan a haddata ka uku haddata ka uku ai an fita daga najeriya an shiga chadi an shiga sudan na akwai central africa ƙasa nawa kenan hudu aka tsallake sannan aka shiga saudiya amma yanzu a can wajajen waye har yanzu duk ana maganan yanzu kawai kana magana ƙasa ɗaya ne masu kunna to kuma dukkansu Allah dukkansu annabi ya ce in ka tattara su gaba daya to kamar ka jefa kwandala ne a tafin hannunka haka duniyar samu gaba ɗaya da sammanin gaba ɗaya idan ka jefa su kan wato akan kan al'arshi girman al'arshi haka yawa sai za a ubangiji ce wa sai a kursiyu kusa ma wal ard kursiyunsa in ka ɗauki kursiyu kujera ce in kuma ka ɗauki kursiyu matattarar ayyuka ne wuraren da aka ajiye don a tara fayal-fayal na halittar ubangiji ana cewa shine kursiyo a wani fasarar matattarar fayil fayil wanda annabi yake cewa duk ranar litinin da alhamis ana kaiwa fayil din mutane wannan gurin to shi wannan din ya yalwaci sammai ya yalwaci kasai kuma wani bangare ne daga ofishin ubangiji me kake tsammani ai sai dai ka yadda kawai to wannan wani na kake tunanin yanzu in an je ira ma za ka masa walawala yi akwai tunkoso saboda haka za mu iya bi ta kan ka bi ta kan ka je ina Gogul wannan da bature Gogul, yanzu in ka danna neon din nan ka saka tafiyar tafiya ce maka kaje buka za kaje buka za ba haka ba ne wannan wani mutum ne fa yayi ba wai Allah abin nan ba wani mutum ne wanda Allah ya bashi basira yayi wannan kana tsammani shi in an danna maka zai nuna biya da kai yanzu ko baka taba zuwa guri ba yanzu ka sauka a wata ƙasa ka danna gogul din ka danna zai gaya maka a wuri ka za kake shi gogul din zai gaya maka kuma in ka sa sunan gurin da kake zo kana tafiya zai ce ka iso gurin wannan fa ne kawai a wayar ka ce kake kallo wai yanzu sai Allah da ya ce zai sa da kai kana inkari <laughs> kana inkari wai ba za a sa da kai ba ka zama ka rabe dige kana yarda da kanka ne wallahi in da ka sallama ma Allah kawai ka sallama masa ya fi karfin ka wallahi Allah biyayya kawai ya kamata kai masa ka daina kwatanta shi da komai laisa ka mislihi shay'un ba wani abin da yake kama da shi wa huwa as-sami'ul basir kawai ka sallama ma Allah shi ne abin da ake nema a gurinka kuma ɗan adam wai ya tsaya yana da wani eh, dabara saboda ya ganshi da yan canji wai in an je lahira ma yana da canji ba ga maka za a je lahira da canji canjin banza canjin wofi inna na hannu na rijul arada wa man alaiha wannan central bank din da kuke kallon sa wallahi duk za ku mutu ku bashi Allah ya ce duk sai kun bar abin da yake ciki kuma wallahi ga kudin nan ba mai gado su duk za ku mutu ne ko ba za ku mutu ba duk za ku mutu Allah ya ce kudin cikin narisul ar mu za mu gaje kasar wa man alaiha wanda yake bayan ta masu ya dawo karkashin mu yana nan bayan da zai wa ila ina turja'un kuma za a sha da ku kowa zai tashi a kabarinsa mu ba inda za ka yi gurin Allah za ka yi ba dama in an tada alkiyama ka ce ina kaduna take ku yanzu ta can za ku je kafin a yanzu ta lahira ka gaya ma Allah haka tun daga kaduna sai kaduna shi kenan sai kai kaduna yanzu yanzu Allah ya tada alkiyama sai kai kaduna tun da matattarar yan bariki ne ko baka ji bane can za ka yi ko ka gwada a'a wai ma ka je ka gwada idan zai yi in an da lahira alkiyama ta tsaya ta ce lalata ina jihar na take za ku yi ta wajen don akwai saura duniya ba ta kare ba akwai kaduna tukunna ba ta isa ba wallai dole ka gurin allah za a shi yasa kawai mai tanin kawai wa bil hadith ya zo a cikin hadisi na daban muna da lokaci ko to saba' menene samman nan guda bakwai wal arzunan sabab da kuma kasai guda bakwai wa ma fihinna da abin da ke cikin su wa ma bainahunna da abin da ke tsakanin su wai yana nuna maka menene girman samman nan guda bakwai kuma menene fadin kastan nan guda bakwai wai ma menene abin da ke cikin samman da kasan guda bakwai kuma menene ma abin da ke tsakanin samman guda bakwai da kasar guda bakwai wai girman su ma din yana nuna maka me girmansu. idan za ka ɗauke su ka kwatanta su da kursiyu na ubangiji yadda illa ka halkacin mulkaku bi ardin fulan kamar taro ne wanda ka ɗauke shi ka jefa shi a filin daji me girman sa me ya tare to wai haka ake nuna maka duk wannan sammai din guda bakwai da kasan gaba daya da abin da ke tsakanin su da duk abin da ke cikin su menene girman su ka dauke su ka jefa su akan al'arshin ubangiji kamar ka dauki taro ne ko kwandala sai ka yi jifa da ita a jeji me ta tare kai ba ma wai a jeji ba ko a masallacin nan ka je ko kwandala me za ka tare ko a wannan masallacin ka je ko kwandala me za ta yi to haka Allah yake nuna maka wai duk waɗannan samman ‘yan kaɗan ne ba su tsare komai ba a akan girmansa al'arshin ubangiji mulkin Allah ya wuce yadda duk ake tsammani ai da mun san yadda ubangiji yake da ka sassaɓar mu ta yi sauki amma yanzu garaje muke ɗan ƙwari ne haka ɗan mutil mutil-mutil haka muke yawo a bayan ƙasa sai ka da tsiya an hana mu zina an ce kar amma sai an yi an hana mu cin riba an ce kar a yi an hana mu zalunci an ce kar a yi sai an yi za a koma gurin wanda ya haramta zalunci ya za a yi kai ba kowa ba ne kuma yana ce maka yana can sama la ya fa alaihi shay'un fil ard wala fis sama a saman ba abin da ya buya masa a cikin kasar ba abin da ya buya masa Biya da kake din nan in google zai iya nuna ka sai a ubangiji ba zai nuna ka ba google ko google ake ce masa ko ko ne google ya za a yi baka buye ma wannan ba sannan za ka iya buye ma Allah Allah ke mana mai kyau wa innal kursiyya bima fi abin da ke cikin kursiyu da abin da ke cikin ta bin nisbati ila al'arshi dangane da al'arshin ubangiji ka tilkal halqa fi tilkal qulat wato ka kaddara ta girman al'arshi yadda yayi wani yayin wace da kastai yayin wace su ka kwatanta shi da kamar wannan kwandalar da aka jefa ne a cikin filin duniya me zai tabi ولهذا قال بعض السلف saboda ka sashin magabata suke cewa inna masafata ma bainal qatrayn al arsh min janibin ila janibin masiratu 50000 sana ana cewa nita da abin da ke tsakanin dan wani bangare na gefen arshin ubangiji an gane daga wannan bangaren zuwa wancan bangaren girmansa idan za ka yi tafiya tafiya ce ta shekara dubu hamsin wartifa'u a anil ard as-sabi'a an gane masiratu 50 alf sana haka ita kanta bangaren kasa da fadinta idan zaka yi kasa da fadinsa kuma tafiya ce ta shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin din nan ko mai ka hau sai ka yi dubu hamsin idan za ka yi da ƙafa dubu hamsin idan za ka yi da jirgin sama dubu hamsin komai ake nufi haka kawai wasu malaman suka ce tun da annabi ya ce dubu hamsin dubu hamsin ɗin ne duk wani tawili da za ka yi kawai dubu hamsin ne kawai ka yi imani ka bar shi akan haka kamar yadda Allah yake ne tafiyar iskar da take daukan Suleiman ko gudu ha shahar wa rawahu ha shahar idan ta tashi da safe zuwa sha biyun rana to tafiyar wata guda ne daga sha biyun rana kuma in ta tafiya zuwa faduwar rana to shi ma tafiyar wata guda ne wato tafiyar ta nauni daya tafiyar wata biyu ne ke kuma iska ce wannan suleiman muka yi wannan mai mulki kaji masu mulki mara an ba shi wannan mulkin wannan iskar da kake kada oxygen kuke jiran ta komai ne a musulunci da nau'o'in iska suna da yawa amma dai eh, wannan da kake kada wanda take tafiya ba wanda wata kila guguwa ce za ka ji amurkawa suna ba da labari cewa an tada guguwa mutane wannan gurin ana ba su nota su tashi daga gurin za ta lalata gurin kenan ko to irin wannan iskar da sulema ya ce ta tsaya ta san ana cewa sai ka ji ana cewa irin wannan guguwar mahaukaciyar guguwa ake kiran da ko sai a ce a cikin awa daya tana tafiyar haka ake faɗa ko haka ne ko ko a cikin minti guda tana tafiyar kilomita kaza to ita iskar irin wannan sai suleiman ya sai ta tsaya yanzu yana son a ɗauke shi daga inda yake ko zuwa sham ko zuwa wata ƙasa maza maza a kaɗa da shi ka yanzu hanyar da za ka shiga jirgin kamar sai an nuna maka ta kamar kana gangiri ko kuma kana da'awar kana wuri daga mutum a buɗe bakin bakinsa a sake kamar yana baki amma wai shi ne mai kazar kaza haka za ka gamsu malam wannan mai mulkin fada ya zamanto zai iya tsayar da ƙasa a iska wallahi malam da Allah ya tashi karɓar ransa sai da ya tara aljanu duk suna aiki a gabansa har aljanu shi ma'aikatansa sama ba mutane ba ne aljanu yake sa su yi masa aiki yadda yana son a gina wannan falon da zinariya akwai aljanu da ke ku shiga karkashin teku akwai zinariya allah ya ajiye sai kun ɗauko ku ɗebo ta ku zo aikin gini yana ce ya tara aljanu da suna aiki kawai yana tsaye da sandar mulki haka kawai sai mutu suleiman qur'ani ne yake baka labari kar ma ka yi tunanin ko hadisi ne mai rauni alqur'ani ne yake baka wannan labari wallahi ya muku duk mulkin nan wallahi haka Allah ya karbe shi ka dubi idan iska zai iya cewa ta tsaya ka dauke shi ka dubi aljanu ma ba ma dan adam duk Allah ya hore maka amma wallahi Allah kashe shi sai ka da in ba a yi sauri an kunce ma wanda ba za ka iya zawayi a ciki ba ka bane awa malam saboda kana wani kankan ba kana wani alfahari kana ta hura haiki kana cutar mutane kana ganin kamar ba za a yi ba za a yi wallahi za a yi sulaiman din labarin sa ake ba ba falamma qadayna alayhi al-maut lakin lokacin da muka hukunta masa mutuwa Allah ke ni na hukunta mutuwa lokacin da na hukunta masa mutuwa yana tsaye na ce a zare ran aka zare ran ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna Suleiman ya mutu domin da idanunsa da komai yana tsaye aljanu suna ta aiki sun gaji suna son su tashi amma sun kasa tashi saboda sai ya ce a tashi kuma bai yi magana ba saboda an zare lokacin da muka ga cewa sun kai sun kai ba su gane a mutu ba sai muka turo wata dabba a cikin ƙasa wanda ake cewa ita ce gara sai ta cinye sandar ta lalata sandar sai sandar ta kalli sai kawai ba ni قضينا alamauti الموت illa دلهم a ta kudu دابة sata تأكل ma karra lokacin da ya fadi suleiman ya fadi ba ne. ta bayyana lahum sai ya bayyana ma aljanu a shi ya mutu tun bayan suka ce wallahi da sun sanya mu mutu wallahi da ba za su zauna sai ta aikin nan ba tawo wallahi suka ce da mun san ya mutu da ba mu tsaya mu ta aikin nan ba kaduri bayan ya mutu karfin mulki yana ne ma aka gane ya mutu yanzu to wannan ya tafi yanzu labari qur'ani yake bayar sa kai yanzu ka zo shekara takwas ko shekara hudu wanda fata muke Allah ya tafiyar da kai wallahi ni dai ban ce kai ba ma Allah ya tafiyar da kai wallahi kar ya cika maka burin ka wallahi eh Allah ya canza mana wanda ya fi ka alheri lawani wani can wannan an ɗakin su ne na ga waya cewa amin jimma dan amin jimma ba za ka wada ba ne mu da mu sai hakuri ka ce amin wallahi da ni da kai duk jiki muke ji wallahi yawa duk kowa yana ji a jikin da wallahi ba wanda baya ji malam yawa su kadai ne waɗanda suka cire tallafi suka tallafa ma kansu su kadai suke harkar su sauran mutane duk sun bar su cikin azaba amma Allah ba zai bari ba sauran minti biyar ko na ubangiji ta baraka wata ala ya ce sai ya ƙoro lilla da sannu za su ce allah ne kun allah sai ce ka gaya musu afala tattaku ba za ku ji tsoron allah ba su ai idza kuntum ta'rifuna bi annahu rabbus samawati wa rabbul arsh idan dai kun kasance kun san cewa Allah shine ubangijin sammai kuma shine ubangijin kasai afala takhafuna iqaba ba za ku ji tsoron musifar azabar Allah ba wa tahzaruna azabakum ku ji tsoron azabar ubangiji fi ibadatikum ma'ahu ghaira wajen yadda kuke bautata ba wani Allah tare da Allah wa ishrakikum bihi da kuma shirkar da kuke ma Allah da idan kun san Allah ne mai yin wannan to ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala nan ya kamata mu ajiye insha Allah sai kuma darasi na gaba ma tsora Allah ke mana muwafaka Allah muna roƙonka duk wani azzalimi ya Allah ka rusa shi duk wani mai zaluntar talakawa Allah ka rusa shi Allah kada ka ba su cin wannan zaɓar. ka rusa su ya Allah azzalumai duk azzalumai Allah ka rusa su ya Allah ubangiji kar ka ba su dama Allah ka tsare mu daga sharru Allah ka ji tausayin bayan ka da suke cikin wahala Allah ka fitar da su ya Allah wannan ƙasa da ta rasa tsaro Allah ka tsare mu ya Allah ubangiji ka taimake mu ya Allah Allah kada ka ba su nasara Allah kar ka ba su nasara azzalumai duk inda suke Allah ka rusa su ya Allah ka raba kansu ya Allah kai daidai da su ubangiji ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da tsaron ya Allah waɗanda suka rasa Allah ka ba su waɗanda ba su da shi Allah ka ba su marasa lafiya Allah ka warkar da su masu lafiya Allah ubangiji ka ƙara musu lafiya Allah ka tsare mu da tsaron ya Allah ubangiji ka tabbatar da mu akan hanyar ka ta gaskiya Allah ka tsare mu ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته